da Abin da ya faru da wata budurwa mai yaudariya kuma mai motsa zuciya. Ku sani wannan labarin ya faru ne da gaske kuma tana son ku nema mata mafita a kan irin halin da take ciki a yanzu. Ta fara da cewa ni budurwa ce 'yar shekara ashirin da shida tun ina 'yar shekara goma iyayena suka mutu a haɗarin mota na daina zuwa makaranta saboda babu mai kula da ni ina tsince-tsince abinci a bola sai na ji an riƙe hannuna an kai ni wani waje na fara kuka da ihu saboda tsoro amma babu wanda ya kawo min tallafi nan na ji murya ana ce min zauna ki rufe mana baki haka kuwa aka yi babu musu na yi tsit kamar ba ni ce nake kuka ba hasken fitila ya kama a cikin ɗakin da aka kai ni sai ga wani saurayi ɗauke da kwanan abinci ya ajiye a gabana nan take na hau cin abinci babu ƙaƙautawa saboda tsabarar yunwar da nake ji bayan na gama ya bani ruwa na sha ya ɗauke ni ya kai ni banɗaki, ya miƙo min bokiti cike da ruwa hakan yana nufin na yi wanka kenan bayan na gama na fito ya canza min kayan jikina mamaki ya yi matuƙar kama ni sai ya ce min kullum ina ganin ki a bola kina tsince-tsince ina iyayenki nan take na kwashe labari na na bashi ya yi kuka da idanuwansa saboda tausayi na, gari na wayewa ya ɗauke ni ya kai ni makaranta ya biya kuɗin yunifom da littattafai da duk abin da ake bukata a haka dai ya ɗauki nauyina tun daga firamare har zuwa sekondiri daga nan na ɗora karatuna har zuwa jami'a shi ne yake ɗaukar nauyin karatuna da kuɗin aikinsa na tuƙin motar siminti da yake yi a kamfani ya bani kulawa sosai kuma ya mutunta ni har na gama karatu yanzu zancen da nake muku na zama babbar lauya a ƙasar nan tamu kuma ina samun kuɗaɗe sosai a yanzu dai babu abin da yake ɓata min rai da saka ni a damuwa sai idan na ji wannan mutumin da ya ɗauke ni ya ce min ina son ki da aure maganar gaskiya hakan yana matuƙar ɓata min rai sosai ba shi da wayewa fa ko bai yi karatun boko ba sannan gashi ya bani shekaru goma na haihuwa ni yanzu damuwa ta kenan kawai kuma gaskiya ba zan auri ƙazami ba don girman allah ku bani shawara na saka a kama mun shi ko kuma dai na ɗan taimaka masa da ɗan kuɗi ya yi jari domin ya je ya nemi sana'ar maganar gaskiya ina jiran shawara daga gare ku na gode uwana.